dan aljanna yan aljanna ma'ana in mutum ya shiga aljanna ai an kai karshe kenan makura faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz ashe kuma akwai wani abin da yan aljanna za su yi bukata kuma to shine ya fada ko قال أخبرنا أبو بكر ابن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله ران الآخرة زأكا ودن الجنة سي الله يتي مشي فيقول الله عز وجل يا ابن آدم كيف وجدت منزلك ya ce ya kai dan adam ya ka samu gidanka masaukinka ya ka samu sakayyanka ya ka samu faya kolo ai rabbi sai ce ya ubangiji khaira manzilin ai wajattuhu khaira manzilin faya kolo sal wa tamanna sai allah ce ka roka ka yi buri me kake so kuma yanzu faya kolo sai ya ce as'aluka an ni ila duniya فأقتل في سبيلك عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة bayan mutum ya shiga aljanna ko jin daɗi an gama sai kuma aka tambaye shi me yake bukata ka yi buri ka roka me yake so ya ce ya Allah abin da nake so shine a koma da ni duniya na yi jihadi fi sabilillahi a kashe ni a sake raya ni na koma duniya na yi jihadi fi sabilillahi a kashe ni saboda darajar da ya gani cikin shahada an fahimta babu ma ya ji shahidu min al'alami babin da ya zo na wanda ya samu shahada takobi ne bindiga ne bambam duk abin da ya kashe shi ko menene yaya yake jin zafin قال أخبرنا إمران بن يزيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهيد يتم شهادة لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها yace wanda ya samu shahada baya jin zafin mutuwa sai dai kamar yadda ka san ya kushi haka wannan haka an fahimta ko babu mas'alatu shahada babin da yazo mutun ya roki Allah ya bashi shahada قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن ابن شريح أن سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق duk wanda ya roki Allah maɗaukakin sarki shahada da gaskiya daga harshe har daga baka har zuci hullahu Allah manazil ash-shuhada'i wa mata ala firashi ko ya mutu a gida ne a ɗakinsa Allah zai kai zai bashi darajar shahidai amma lokacin da zai roka din ya zama da gaskiya ya faɗa tsakanin shi da Allah babu wani abu nan to in ma ya mutu a gida ne Allah zai bashi wannan ladan قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الله بن ثعلبة الحضرمي أنه سمع ابن هجيرة يخبر عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله صلى الله عليه وسلم يتي خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد خمس ai ɗabi'u guda bakwai ko halaye guda biyar duk wanda aka karbi ransa a cikinsu fahuwa shahidun shi mai shi wannan mutumin shahidi ne almaktulu fi sabilillahi wanda aka kashe shi a fi sabilillahi ma huwa ma'anar muradu fi sabilillahi huna al-jihad wal ghariqu fi sabilillahi da wanda ruwa ya ci shi fi sabilillahi ba wal ma'ana murad bi fi sabilillahi huna ya yi kuka yi shiru walmabtunu fi sabilillahi shahidun wanda ciwon ciki ya murɗe masa sai ya mutu ما هو المعنى المراد في سبيل الله هنا والمطعون في سبيل الله شهيد وند النوبات ساميش كما في سبيل الله شهيد ما هو المعنى المراد في سبيل الله هنا يا بكتتل والنفساء في سبيل الله شهيد wannufasa’u fi sabilin lahi shahidun macin da ta mutu saboda nakuda kafin ta haihu ko bayan ta haihu eh fi sabilin lahi eh me ake nufi da fi sabilin lahi wuna da hanyar me mata haure to <laughs> wanda annoba kuma ta same shi fa eh fi sabilillahi ay fil islam لأن الإسلام في سبيل الله أليس كذلك؟ إيه. ya fito ya fito fili saboda eh. saboda fi sabi'a amana aiki aikin mutum fi sa aikin mutum musulunci ba aikin ka bane ne imani ba aikin ka bane aikin shi ne da shi aka ce idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salati kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa ina mana in qata amalu illa min salati ayyukan sai sun yanke sai guda uku to da ya mutu aka kawo shi aka yi mishi sallah kuma fa ba da ku ake magana ba shi makansa ake magana mana duk mamaci ake masalla sai wa sai musulmi ashe is musulunci aikinsa ne eh aikinsa ne ko aikinka ne aikinsa ne duk mamaci ake masalla sai wa sai musulmi da shari'a ta ce ai masa sallah saboda musuluncinsa da imaninsa musuluncinsa da imaninsa ba aiki ba ne ba aiki ba fi sabi lullahi ba ne ba? to sa'an nan kuma in qata amadu illa min thalathi sai kaza da kaza wani irin aiki ake nufi ma'ana ba shi da wani lada sai dai waɗannan abubuwan eh eh eh kamar me da mai ma'ana haƙƙi da ya zama na dole haƙƙinka a baka amma ba haƙƙinka ba aka gada ma allah ya gada ma ba zai bashi ba in allah ya gada ma ba zai bashi ba kasancewan allah ya jin kansa ba ganin dama ba ne ba ganin dama ne in za a fassara matsala ana fassara ma'ana kana da haƙƙi kana da haƙƙi a kai na naira dubu kana da iko ka kai ni kotu a kan naira nawa in ban baka ba to haƙƙinka kenan ka da haƙƙi da naira dubu da kwaya ɗaya da naira ɗaya haƙƙinka naira dubu ba haka bane ba na ga dama na baka dubu biyar kuma fa haƙƙinka ne ka yi amfani ko ya yi ma amfani ko bai ma amfani ba balle allah madaukin sarki قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن العرباد بن سارية عن, الإب... عن العرباد بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يختسم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا الشهداء da waɗanda suka mutu a kan shimfiɗansu a ɗakunansu ko a asibiti suna jayayya a ranar lahira zuwa wajen ubangiji fillazi ne ya tawafona minat ta'un a cikin waɗanda annoba ta kashe su faya kulu shuhada'u sai shahide su ce ikhwanuna kutilu kama kutilna ɗan uwanmu an kashe su kamar yadda aka kashe mu waya kulu mutawaffawna ala furushihim ikhwanuna matu ala furushihim su kuma ce ɗan uwanmu su ma sun mutu ne akan da su a gida kama mutuna kamar da muka mutu fa yaqulu rabbuna sai Allah ya ce unzuru ila jirahihim ku kalli mikin su jiki a ciwon da aka ji masu fa in ashbaha jirahuhum jirahal maqtulina fa innahum minhum in mikin yayi kaman waɗanda aka kashe suna tare da su kenan wa ma'ahum fa'iza jirahum kan ashbaha sai ga su ciwon su kurajen yi kama da wani ce sai aka ce su ma za su samu wannan matsayin kenan to wannan ba jayayya ne na hasada ba a'a suna fata ne su ma a ɗagu waɗanda suka samu shahada a yakin da addinin Allah da waɗanda Allah madaukin sarki kirga sai suna ganin cewa waɗanda su ma suka ji ciwo suka mutu su ma a daga matsayin su ba hasada ne saboda ranar lafiya ba ba wani babu ijtima'ul qatil wal maqtul fi sabilillahi fil janna babin da yazo na wanda ya kisa da wanda aka kashe za su hadu a cikin aljanna wancan bayanin bai fito fili bane bayanin bai fito fili bane ba ya fito wanda ya kisa fi sabilillah da wanda aka kashe kuma za su hadu a cikin aljanna ya za a yi haka qala akhbarana muhammad ibn mansur qala hadathana sufyan an abi zinad an al-a'raj an abi hurayra an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha azza wa manzo Allah ce Allah madaukakin sarki ya ajabu min rajulaini yaqtulu ahaduhuma sahibahu Allah yana mamakin mutane mutane guda biyu al'amarin su Allah madaukakin sarki yana son shi daya kashi daya wa qala marratan ukhra la yadhaku min rajulaini Allah yana dariya saboda ɗayan mutane guda biyu daya yaqtulu ahaduhuma sahibahu thumma yadkhulani aljanna daya kashi daya sannan kuma duka suka shiga aljanna ɗaya ya kashe ɗaya sa'an nan duska shiga aljanna wani ya kashe wani cikin kafiri ne ya kashe musulmi sai shi kuma ya zo ya musulunta shi kuma aka kashe shi ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna matsalar ta fito babu tafsiru zalika imamun nisa ya ce babin da ya zo na fassara haka ya ba ya sun karambani kai masa karambani sai kunyata ba haka bane ba قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين yana da dama ya ilimi ya wannan imam nasai naman kaza yake ci yana shan yana shan madara kuma kulle yana kuma saduwa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tib matan ba sa ta masa hankali kaman kai ya sha madara ya ci naman kaza ya sadu da iyali sai ya samu dama in yazo yana karanta hadisi duk duk ko ina jijiyoyin sun bude jini ya shiga ko ina da yazo yana karatu ba damuwa ba shi da matsala a cikin rayuwarsa قراءة عليه وأنا أسمعه عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد يا يكون تفسر تافتو babu fadlun ribat babin da ya zo na falalan da ke cikin ribat ribat shi ne tsaro wani kafa da ake gani farai za su shigo musulmai sai a samu mutane su je su saya kamar yadda abdullahi dan fodiyo ina ya mutu gwandu ko shi na ake ce mishi mai gwandu ba ba shi na abdullahi dan hudu ba lokacin ana yaki ne na tada addinin allah ya je samu ya ribati a wajen ke sa da shehu ya mutu ma kafin ya dawo kaza kaza kaza kaza abubuwan da suka faru aka yi mu baya ana muhammadu bello to ribati ka kare wani wata kafa da ake ganin kafirai arna za su shigo ma musulmai ko za su musulmai ka je ka kare wajen menene fadar da ke ciki qala al-harithu ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن ابن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرهبيل بن الصم ابن الصمت عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رابط يوما وليلة في سبيل الله wanda ya je yini daya da dare daya ya yi ribati fi sabilillahi kana lahu ka ajiri siyami shaharin wa qiyamihi ka ce yana da ladan azumin wata daya da tsayuwan dare wata daya wa man mata murabitan wanda ya mutu a wajen wajen ribati din ujriya lahu misla zalika min al ajri wa ujriya alaihi rizqu wa amina min al fattani darajar da wanda ya mutu a wajen ribati za a ujriya lahu mithlu zalika min al-ajri za a bashi ladan da aka fada ana bashi ila yawmil qiyama wa ujri alaihi rizqu a gudama a bashi arziki wa amina min al-fattan kuma za a amintar da shi daga al-fattan aka ce al-fattan munkar wa nakir aka ce al-fattan fitinan da za ta zo ta samu mutum ma'ana kafin ya mutu ko cikin kabari ma'ana Allah zai kare shi daga fitina قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ايوب ابن موسى عن مكهول عن شرهبيل بن الصمت عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط في سبيل الله يوما وليله كانت له كصيام شهر وقيامه فان مات جرى عليه عمله in ya mutu aikin shi da yake yi za a ba shi ladan shi allazi kana ya'malu wa amina al-fattan wa ujriya alayhi rizquhu قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن زهرة بن معبد قال حدثني أبو صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزل الله صلى الله عليه وسلم ينا فدر شوا رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل رباط أيا في سبيل الله يا في زماشيري معنا kwanaki alfi yaumin ce kwanaki dubu ba ribati a ciki ba tsakaninsu darajar da ke tsakaninsu قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابو معن قال حدثنا زهرة ابن معبد عن ابي صالح مولى عثمان قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم في سبيل الله ini daya a cikin yakin tada addinin Allah khairun min alf yawmin fi ma siwahu ya fi kwanaki dubu da ba yaki ta da addinin Allah a ciki eh eh eh wai yan vigilant za su shiga wannan suwa ne ne yan vigilant menene vigilant suwa ne ne yan vigilant kato da gora me yi aikin kato da gora ga shi yana ya yi ma musu eh eh ba su kare unguwa saboda shigowar a biya su nawa ba a biyan su eh Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh. ai kuna kare kanku ne kana zuwa taba dukiyar ko kuna kare addinin musulunci ne kuna kare addinin musulunci ne ba kare eh unguwa da dukiyar su meke cikin mecece unguwa dukiyar su da rayukansu ba haka bane ba babu fadl jihad fil bahri babin da ya zo na falalan yin yaki a cikin ruwa a cikin teku eh ribat a duk wata kafa da ka kare kar a shigo ma addinin musulunci yanzu yanzu akwai abu yanzu da me ake da kwakwalwa ake da menene abubuwa da me suka yi suka abin nan da abin da suka ribaci mutane kenan suka yi technology suka kere-kere suka yi dole ka sallama musu dole ka mika musu wuya shi yadda suka sarrafa ka su cutar da addinin ka ko su cutar da dukiyar ka baka da yadda za ka yi sai kai ma ka tashi ka je ka ce shi kenan bara ka je ka tsare kanka ka yi ka koyi har ka je ka samu sirrin nukiliya ka zo ka ce mm, kano ga sirrin nukiliya kano ita ma ta mallaki nukiliya shi kenan gobe shi ta ma kano tana da kujerar naki kenan a majalisar dinki duniya ba ka bane ba amma ba ka da abinci ah, shi aka ce man kana yuridu an kuna kalamuhu min fihi falyakun qutuhu min fa'sihi man kana yuridu an kuna kalamuhu min fihi falyakun qutuhu min fa'sihi abincinka kai ke noma abincinka ka bukata wajen kowa to shikenan kai ma sai ka faɗi abin da ka dama amma za a ci a rage a kawo maka kuma ka ce kana hawa kujerar naki wannan kujerar ta dace da kai yaki a cikin teku kenan qala akhbarana muhammad ibn salama wal harith ibn miskin qira'atan alayhi wa ana asma'u an ibn al qasim qala malik an bin abdullah bin abi talha an anas bin malik qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسان يجي مسلاتين قباء ساتي الله زاش قباء يداو قباء yadkhulu ala ummi haram bint milhan fatutimuhu mata ubadat bin samit kin ummi haram hmm, ala ummi haram bint milhan sai shiga wajenta ya gaishe ta sai ta bashi abinci ya ci وكانت أم حرام بنت ملهان تاتا عبادة بن الصامت ماتا عبادة بن الصامت مجن تشيني عبادة ابن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وترى رسول الله يشكى وجدت كما يندي صابا يكي شيتا فأطعمته سيتباش أبن شيتي وجلست تفري رأسه سيتزونا ترى جارة مش قاشن كرسا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ سيما الله يجي جدي سانا سيفركا wa huwa yadhaku yana dariya wa huwa yadhaku sai ka ce alwawu wawul hal huwa damirul munfasil mabnin ala al fi mahall raf'in mubtada yadhaku fi'l mudari' مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره يضحك والفائل ضمير مستتر يرجع إلى هو وهو يضحك والجملة من الفيل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونه يضحك قالت تشي فقلت ما يضحكك يا رسول الله tana gyara manzo Allah gashi sa sai ta ga ya gengedi sai kuma ya farka yana dariya sai ya manzo Allah me yake sa kake dariya qala nasun min ummati uridu alayya guzatan fi sabilillah manzo Allah ce wa'ansu mutane ne cikin al'ummata aka nuna min na su da idanuna mayaka masu yaki a cikin tada addinin Allah yarkabu na sabaja hazal bahari za su shiga wasata hazal sabaja hazal bahari ai wasata hazal bahari bar mali yake mulukun alal asirra aka nuna min su kamar suna masu mulki akan gadaji me yake nuna wa wannan kenan yana nuna cewa al'umma manzo Allah za su zo ta yi rinjayi addini zai yadu za su samu ɗaukaka za a bude kasashe au mithlul muluki al asirra shakka ishaq ko fa qultu ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhu sai matar ta ce ya manzo Allah ka rokan min Allah ya saka ni cikin waɗannan ka da kaga aka nuna maka fada laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma nama sai manzo Allah ya mata addu'a ya ce Allah ka saka ta a ciki sa'annan kuma sai manzo Allah ya sake yin bacci ko gengedi wa qala al-harith fa nama thumma sayqadha fa dhahika sai sa'annan kuma sai ya farka kuma sai sai dariya fa qultu lahu ma yudhikuka ya rasulullah sai ta sake cewa manzo Allah mai kuma yasa kake dariya yanzu qala nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillahi mulukun alal asirra alal asirra أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأول فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه شيء تساكت يا مزا الله كروكا من الله يسكى أتشكينسو قال أنت من الأولى sai manzo Allah ya ce ai kina cikin na farko da aka roka miki Allah ba za ki shiga cikin waɗannan ba batil bahara fi zamani muawiya zamanin muawiya ibn abi sufyan sai ta shiga teku ta hau ta shiga teku za a je yaki fasuri'at an dabbatiha sai dabbata ta kada ita ta take ta hina kharajat min al-bahri fa halakat sai dabbata ta kada ita ta take ta sai ta halaka ta samu shahada kenan saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh eh anti eh min al-awwal eh, me abin gyara anan da ita yake magana fa a anti ne anti min al'awali a ita waye roka waye ya roke ya ce a daga matuwa su aka samu kuskure eh وقلت يا رسول الله إذا لم قال أنت من الأولى من الأولى وركبت البار أنت قاشنا أنت لنا إيه. آه، وقال الحارس إيه a wa kala al-harisu riwaya mai riwaya قال اخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن ام حرام بنت ملحان قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا قال اي نام في النهار القيلوله نوم الظهر فاستيقظ وهو يضحك سيما الله يفرق على بچي انا داريا فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما أضحكك الزيادة هنا هي بأبي وأمي قال رأيت قوما من أمتي يركبون هذا البحر الفرق بين الروايتين رأيت قوما من أمتي يركبون هذا البحر هذا البحر الكناية ترجع إلى بحر المالك بحر المالك مالك كالملوك على الأسرة قلت ادعو الله أن يجعلني منهم قال فإنك فإنك منهم ثم نام ثم استيقظ وهو يضحك فسألته فقال يعني مثل ما قالت قلت أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين أليس كذلك فتزوجها عبادة بن الصامت فركب البحر سي عبادة بن الصامت يا أوريتا سي تتاشي تبي زا أجياكي سي تشيغا تاشيغا تيكو تهو أبا هونتا وركبت معه فلما خرجت qaddimat laha baghlatu farakibatha ma'ana mijinta za yaki sai ta raka shi suka tafi sai aka mata alfadari sai ta hau fasar'atha fandakkat unquha sai dabbar ta kada ita ta take mata wuyarta sai ta samu shahada babu ghazwatul hindi babin da yazo na yakin hind kasan hindi kasan indiya kenan qala akhbarana ahmad bin uthman ibn hakim qala hadathana zakariya bin adi قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيس عن سيار وحول السند قال وانبانا هشيم عن سيار عن جبر ابن عب عبيد ابن عبيده وقال عبيد الله عن جبير ابن عن جبير عن ابي هريره قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الهند منذ الله يمنع من الكوري ياكي كسان انديا فإن أدركتها إتي إن الله سانا رأينا كي ونلوكتين unfiq fiha nafsi wa mali zan ciyar da dukiyata da kaina zan ba da dukiya kudi kuma na je da kaina fa in uqtal kuntu min afdal shuhada'i in an kashe ni na samu shahada wa in arje fa ana abu hurairata al muharrar in kuma na dawo to na dawo ne abu huraira wanda aka yanta shi daga marubuta falalan da ya samu cikin yajjahadi kenan قال حدثني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال انبانا هشيم قال حدثنا سيار ابو الحكم عن عن جبر بن ابيدا عن ابي هريره قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الهند وانزو الله يبلغ الكوري زاكو جيكو يا كسان انديا فان ادركتها unfiq fiha nafsi wa mali in na riski wannan zamanin zan ciyar da dukiyata da duk sa na kace ce ma Abu Hurairah ta talaka ne bashi da komai ka ce daga baya zo ya samu kuɗi ko yana da kuɗi kaɗan da ya ce wa mali da dukiyata ba haka bane ba wa in qutiltu kuntu afdala shuhada'i wa in raja'tu fa ana abu huraira al-muharrar qala akhbarana muhammad ibn abdullah ibn abd qala hadathana asad ibn musa qala hadathana baqiya قال حدثني أبو بكر الزبيدي عن أخيه محمد بن الوليد عن لقمان بن عامر عن عبد الأعلى بن أبي البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم isabatan min ummati ahrazahum Allah minan nar mutane biyu kala biyu na cikin al'ummata Allah ya kare su daga barin wuta isabatun tagzu alhinda mutanen da za su yaki kasan indiya wa isabatun kunu ma'a isa bin maryam alaihi masalam da waɗanda za su kasance tare da annabi isa karshen zamani allah ya su daga barin wuta babu gazuwatu turki wal habasha babin da zo na yakin kasan turki turkiya kenan taki da kuma kasan habasha ethiopia قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن أبي زرعة الشيباني السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لما زال الله صلى الله عليه وسلم يتي أزو أحكرا من قللو ياكين قللو كين ياكين غزوة الخندق aradat lahum sahara suka je suna yi sai suka hadu da wani dutse mai karfi marmaran dutse a kasa halat bainahu dutse ya hada su iya su haka rami wa bainal hafri fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa akhadha al mi'wala da abin ya fi karfin su sai manzo Allah ya tashi ya cire mayafinsa ya aji ko alkabas ko rigarsa ya aji sannan sai ya dauki diga din wa wada'a rida'ahu nahiyat al khandaq waƙala manzan Allah da kanshi ya ɗauka fa sahabai sun kasa ce ku bani diga ku bani ku bani sai karba ya cire ya aji in ya daga ce tammat kalimatu rabbika sidkan wa adlan la mubaddala yi kalimati huwa samiul alim tammat kalimatu rabbika sidkan wa adlan la mubaddila li yi wa huwa samiul alim sai buga diga din sai ga gota ta fito sai dutse ya tsage ka. ya sake na biyu na uku sai aka samu yadda ake so فنظر الثلث الحجري وسلمان yana tsaye yana kallo manzo Allah ya karanta ya karanta wannan sa'an buga diga din sannan idon shi yana kallo wuta ta fita gaza in aka dauki karfi aka buga dutse sai me sai wuta فبرك مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة ثم ضرب الثانية وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فنذر الثلث الآخر فبرقت برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالثة وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فنذر الثلث الباقي سوء نفركو يداري نبيو نأكو سيأك قبل wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha rida'ahu sannan manzo Allah ya fito daga eh, rami sai dauke dauki kayansa mayafin sai dora wa jalasa wa qala salman sai manzo Allah ya zauna sai salman ya ce ya rasulullahi ra'aituka hina darabta ma tadribu darbatan illa kanat ma'aha barqatu yace ya manzo Allah naga duk sa'an da ka dauki diga ka buga sai haske sai wuta ta fito qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya salmanu ra'aita zalik sai manzo Allah ce salmanu kaga haka ne da idanunka fa qala i wallazi ba'athaka bil haqq ya rasulullah yace i na rantsi da sarkin da ya aiko ka da gaskiya na gani da idanuna qala fa inni hina darabtu darbata al-ula pushat li mada'in kisra manzo ce lokacin da na buga na ɗaya sai aka nuna min mada'in kisra masarautan kisra kisra da kaisar da rum ai su ne lokacin su ne kamar amerika da china da russia yau a lokacin su ne suka fi kowa karfi a duniya ya ce da na buga ɗai sai aka nuna min mamlaka kasa mana eh, a harshen su wa ma haunaha da abin da ke kusa da su da yasa wa mada'in hatta ra'aituha bi ainayya ita manzo Allah ce sai da na gansu da idanuwana yana cikin madina kala lahu man hadarahu min ashabihi ya rasulallah to waɗanda suka halarci wajen da manzo Allah yake bada labari da ya buga ɗaya sai aka nuna min mada'irin kisra masarautan kisra da masarautar kaisar da duk aka nuna musu guda uku su ne karfi a duniya da kamar ka ce america russia china ko faransa ko waɗanda suka fi karfin kowa duniya a yanzu to waɗannan kisra da kaisar su ne na da sai waɗanda suka halarci wajen suka ce ya manzo Allah ud'u Allah an yaftaha alaina ka rokan mana Allah ya sa waɗannan birane duk na kisra da kaisar mu za mu buɗe su wayu ganni mana diyarahu Allah kuma ya sa ya mallaka muna ganima gidajensu da dukiyarsu da mallakansu wayu harrib bi aidina biladahu Allah ya sa da hannayenmu za mu rusa kasan mu kafa daula ta musulunci fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zalika sai manzo Allah ya roƙa musu Allah Allah ka sa su za su bude wannan kasa Allah ka sa su za su ribaci wa'annan dukiyar tasu Allah ka sa kaza kaza kaza kaza thumma darabtu darbata thaniya fa rufi'at li madain qaisara sa'annan na buga na daya kuma sai aka nuna min masarautar kaisar wa ma haulaha hatta ra'aituha bi ainayya da abin da ke gibe su har na gani da manzo Allah na Madina ya ga Rum da Kaisar da Rum قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن حبشة محل الشاركين حبشة سيأكلون من كسر حبشة وما حولها من القرى da abin da ke kusa da ita na garuruwa hatta ra'aituha bi ainayya har sai da na ganta da idanuwana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك سألنا سيما زعلا دعوا الحبشة ما ودعوكم وكالي حبشة ومتكن سنكاليكم وتركوا الترك ما تركوكم تركا وكم وكالي سوء سنكاليكم قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا وانا معجزة تشكي معجزة من الله صلى الله عليه وسلم أي wannan kuma ke nuna tawadu'ancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zalunci bane ba zama gida bane manzon Allah aiki yake tashi yayi in abu yafi karfin sahabbai sai tashi yayi an fahimta قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta yuqatila musulmuna a turka ba za a tashi alkiyama ba sai musulmai sun je sun yaki kasar turkawa qauman wayansu mutane ne wujuhuhum kalmajanil mutaraka fusakin su kace garkuwa ne waɗanda aka dora wani dan farar da wani fuska da kaga fuskar za ga su kauran fuska ne kaman an kuma mai fadi haka round haka sa'annan kuma kewaye haka fuskar su take sa'annan kuma kace an dan farar da wani kan wani ne naman fuskar ta su yalbasuna sha'ara suna sa tufa na gashi wa na fi sha'ri kuma suna sa takalmi na gashi babul istinsari bi da'ifi babin da zuna neman nasara da addu'an talakawan al'umma musulmai da addu'an talakawa na al'umma musulmai ake neman nasara a cikin komai قال أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من dunahu wai cayaki yana da falala akan wanda yake kasa da shi don kaga kafin mutum kuɗi ko ɗaukaka mana kafin shi kenan hawajen Allah madaukakin sarki kalla min asabin nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma أداة حصر كنا ينصر الله هذه Allah na taimakon wannan al'umman da addu'ar raunanansu wa salatihim da sallansu wa ikhlasihim da ikhlasinsu wanda yana bukatar tattaunawa kenan قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عمر قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطاه الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناجم الله صلى الله عليه وسلم إلى فترة ibguni adda'ifa ku nemo min raunana waɗanda ba masu dukiya masu ɗaukaka ba fa innakum innama turzakuna wa tunsaruna bi du'afaiku aiku ana ba ku arziki ne daga Allah ana taimaka muku ne da rauna addu'ar rauna nan ku wannan sai hadisi guda biyu sai kowa ya je tattauna ya je tunane ya gani me yasa ina ma'anan wannan magana bisa rauna nan su ne da addu'ansu Allah zai ba mu ruwa Allah zai da addu'ansu Allah zai ba mu ruwa da addu'ansu Allah zai yayi mana masifin da ake ciki da addu'ansu Allah zai yayi mana talauci da addu'ansu Allah zai ba mu nasara da addu'ansu Allah zai mana kaza kaza kaza me yasa ina yan labuka ina masu mulki ina yan siyasa ina masu kuɗi ina masu akautun kasan turai da kasan mai duk ba musulmai bane ai su ba musulmai ne babu fadl babu fadl man jahaza ghaziyan babin da ya zo na bayanin falalan wanda ya shirya mai zuwa yaki ya shirya masa ya bashi abar hawa ya bashi kaza ya kula da shi kwallo akbara na suleiman daud walharifu ibn miskinin kiratan alaihi wa ana asma'u an ibn wahabin kwallo akbara ne amur bin alharif an bukayar bin al-ashad عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا wanda duk ya shirya ya taimaka ma wanda za shi yakin addinin Allah ka ba shi dokin hawa ko ka ba shi mota da kudin mai ya je musulunta da maguzawa kai ma ka je ka musulunta da maguzawa kai ma ka je ka yaki wa man khalafahu fi ahli bi khairin faqad ghaza wanda kuma bayan mai yaki ya je yaki sai ka zauna unguwanku ka kula da iyalansa lokaci da safe aka yi musu koko da kunu da waina da masa da menene da rana aka yi musu abinci da iyayensa aka yi su makaranta ka kula da su kai ma ka je ka yi yaki قال اخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب ابن شداد عن يحيى عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من جهز غازيا فقد غزا wanda duk ya shirya ma mai yaki da zai hau da takobi da kayan garkuwa da bai ce je ka yaki ta da addinin Allah kana gida ka shirya wannan kai ma ka yi yaki ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا wanda kuma ya mayema mai wanda ji yaki ka kula da iyalansa kai ma ka je yaki an fahimta mana wanda ya dauki nauyin mutum ya karatu ka dauki nauyin malami yana karantarwa yana limanci kai ma kana da ladan karantarwa yana limanci kai ma kana da ladan limanci ka kula da tufarsa da abincinsa da menene malam a tsaya ai karatu a kula ai nazari ai menene ne kar a ji damuwa abinci ba zai yanke ba kullum a kawo abinci in bukatar abin kai ma kana da ladan limanci kana da ladan karantarwa kana da ladan meye da meye duk baki daya amma aka kyale malam yana karatu rigan malam bashi rigan kirki malam ya zauna a yi karatu ko ya limanci ya tashi kowa ya karkada rigan shi ya dauki motar sai je kowa wata motar kamar jirgin sama malam ya koma gida ko kudin kanan zir babu eh ba daɗi ko قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمرو بن جاوان عن الأهنف ابن قيس قال kharajna hujjajan faqadimna madina mun fita zamu aikin hajji shi muka iso madina wa na nuridu alhajja mu kuma muna son mu aikin hajji fa baina nahnu fi manazilina nadau rihalana idza atana atin fa qala mun kai mun sauka zamu tube kayan mu sai wani yazo ya ce innan nasa kad sama ufil masjidi wa uwe ce mutane fa sun taru a cikin masallaci kowa ya razana sai suka razana fantalaqna fa idhan nasu mujtami'una ala nafarin fi wasl masjidi suna zuwa masallaci sai suka ga mutane sun taru akan wayansu mutane wa fihim aliyu a cikin mutane wayanda aka taru a kansu din nan akwai sayyidina aliyu wa zubairu wa talha wa sadu ibn abi mubashiruna bil janna kenan fa inna laka zalika iz ja'a usman yace muna tsaye haka shi ga sayyidina usman ya zo radiyallahu anhu alaihi mula'atun safra'u ya daura kansa da madauri ko rawani ko fasi fasi haka qad qanna biha ra'sahu fa qala aha huna talha usman na zuwa yace akwai talha tubun ubaidillahi anan aha huna zubair aha huna sa'd qalu na'am suka ce eh duk suna nan qala fa inni yace anshurukum billahi allazi la ilaha Illahuwa, ku yan aljanna ne na gama ku da Allah a ta'alamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kun sani kun san cewa manzon Allah ce may yabta'u mirbada bani fulanin ghafara Allah lahu wa zai sai almirbad waje ne da ake shanye yanya ne inda ake shanye kilishi ake shanye kaya ake shanye ake shanya abubuwa yana kusa da masallaci to ba mallakan manzo Allah ce wa zai sai wannan wajen ya shigar da shi masallaci Allah zai masa gafara Allah ya gafarta masa fabta'atuhu bi 20 alfan sai na Usman ya sai na sai da dubu ashirin au bi 25 alfan ko dubu ashirin da biyar Fa'a ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na zo wajen manzo Allah na bashi labari nace almirbad dai yau na saya ya zama mallakan masallaci Fakala qala ij'alhu fi wa ajruhu laka sai manzo Allah ce ka masallaci mu kuma Allah ya baka lada qalu allahumma na'am wannan yan aljanna suka ce eh mun san da haka قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا كما كنا الله kun san cewa manzon Allah ya taba fadar ce mai manibta a bi'ar ruma gafar Allah lahu wanda duk ya rijiyar ruma wanda rijiya ne bi'ar ruma wanda ba yahuda ke mallaka yana gallaza ma musulmai sai manzon Allah ce wa zai sai bi'ar ruma falahu aljanna Allah zai bashi aljanna sai na Usman zai ce ya kai ba yahudi bi'ar nawa zaka sayar yana wahal da mutane kuma aka zo aka ce za a saya nawa zai sa farashi naira hamsin sai ya kure sai na usman ce ka kure ba masu ba za mu ce ka rage ba ga kudinka yau birin ruma ya zama mallakan musulmai ya je ce ya manzo Allah ga birin ruma yau na saya ya zama mallakan musulmai guga ta da bokiti na da bokitin kowa ba da iko zo ce don ni na saya na gaban ka in na zo layi ne na uku kai ne na farko kai ne na farko da ni da musulmai duk mun zama ɗaya a kai na baiwa Allah فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا ij'alha siqatan lil muslimina wa ajruha laka sai manzo Allah ce ka sa ya zamo musulmai za su yi ta amfani da shi kuma Allah zai baka lada qalu allahumma na'am qala anshudukum billahi allazi la ilaha illa huwa na uku kenan na gama ku da Allah a ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na zarafi wujuhil qaumi fa qala Allah ya kalli fuskan wayansu mutane za je yaki ba su da abar hawa ba su da kaya ga yunwa ga menene manzo Allah ya kalle sai ce man yujahizu haula ya gafara Allah lahu wa zai shirya waɗannan dakaran da za su je yaki Allah gafarta masa yani jaishul usra mana yakin tabuka kenan da za a je gaishul usra ga zuwa tabuka kenan ga nesa ga sai ga wahala fajahastuhum hatta lam yafqidu iqala na shirya su har suka zo igiyar da ba abin da suka rasa wala khitaman fa qalu allahumma na'am ce e mun shaida haka qala allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad sayyidina usman ke sarwa eh ai rayuwa kenan yasa ake so a tarbiyyantar da mutane ai abin da yasa ya faɗi wannan lokaci yaushe ya faɗi wannan magana lokacin da fitina ta tashi suka zo su kashe shi Allah ma dina fi man hadai wa afina fi man afait wa na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم